السلام عليكم ورحمة Yau Alhamis يو الهميس 22 ga watan Jumadal Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da talatin da ɗaya ga watan Mac shekara ta dubu biyu da sha shida a shi gaba da karatun littafin al'azkar auhiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhisud da'awat wal azkaril mustahabba bil wan nahar na al'imam abu zakariya yahya muhyiddin yahya ibn sharatin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙoluhu iza da khalafis sala har yau kuma muna ƙarƙashin babi na 69 babu asma'illahi husna babin da ke bayani akan kyawawan sunayen Allah wanda kamar yadda muka sani malin yana bi ɗaya bayan ɗaya yana yi mana sharhin waɗannan sunaye kuma muna ƙoƙarin fitar da hukunce-hukunce ɗaya bayan ɗaya domin mu fahimci waɗannan sunaye na Allah madawakin sarki da kuma yadda ya kamata mu roƙe shi da shi kamar yadda ya ce walillahi al'asma'ul husna uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye saboda haka ku roƙe shi da waɗannan sunayen sannan a hadisi annabi yake cewa duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye to zai shiga aljanna sanin sunayen da sanin ma'anansu da aiki da abin da suke karantarwa idan mutum yi wannan to lokacin da ajali zai saukan mashi to yana mutuwa aljanna zai shiga wannan alkawarin allah ne amma mutum ya kokarin kawai ya haddace tsoron sunan bai san ma'anan ba to akwai yiwuwan abin da ya yi ɗarkaniya ya yi shiriri ta ba abin da ake nufi da ihsa'i ba kenan ya ce man ahsaha da halal janna shi sami kokarin mu fahimci sunayen domin suna sanar da mu wane ne mahalicinmu allah madaukin sarki ya taimake mu sunana hamsin da takwas shine alhamid alhamid ai huwal mustahiqu lil hamdi wassana. Allah madaukin sarki shine wanda ya cancanci godiya kuma da yabo domin shi Allah hamida nafsahu ya yaba ma kanshi ya gode ma kanshi a inda yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin lalle godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu baki daya fa huwa subhanahu almahmudu ala ma khalaqa wa shara'a shi Allah madaukin sarki abun a gode mai ne kuma a yaba mai sakamakon halitta da yayi da kuma shar'anta shari'a da dokoki da ya ɗora ma bayi kun ga halittar mu da Allah madaukin sarki din nan ita kanta wannan halittar da ya mana abun mu gode mashi dai idan kika ɗauko gaɓoɓin jikinki duka kowanne kika aje a gefe da wanda kika fahimci amfanin shi da wanda baki fahimci amfanin shi ba to sai ke auna da a ce wannan abin siya zaki a nawa zaki siya kun fahimci wannan amma kina amfani da shi haka kawai to Allah ya cancanci a gode mashi a bisa wannan yanzu ku kalli mutumin da ya rasa hannu ko kafa in za a mai kafa na katako ko na roba nawa zai biya kuma waɗannan da za a mai ɗin suna aiki daidai da irin aikin da na Allah yake yi to Allah ya cancanci haka sannan dokoki da Allah ya shar'anta mana cewa mu yi kaza ko mu bar kaza kun ga idan babu waɗannan dokoki tsakaninmu to kun san duniyar nan ba za ta zauna ba kun fahimci wannan za a yi rayuwa ne irin rayuwar dabbobi a dawa za a yi tafa gamniya ne ana ɗarkaniya al'umma su rasa inda za su rayu to sai allah ya kawo mana shari'a wasu su bi shari'a wasu su kidi an fahimci wannan da kyau ko to sai ya ce wa wahaba wa naza'a Allah maɗaukin sarki abun a gode mai ne sakamakon baiwa da yake ba mutane wa naza'a da kuma abin da Allah yake anshewa a hannun bayi ake mamaki ki ci a'a Allah ya baki dukiya kuma ya anshi kuma a gode mai eh dole ne shine ba haushe yake cewa ko a bakin kura mutum yake dole ya gode ma Allah mai yiwa abin da Allah madaukin sarki ya baki na dukiya ku idan ya anshi wannan dukiyan a hannunki akwai abin da Allah madaukin sarki ya shirya zai maki an gane amma kin sani ko baki sani ba kila bala'i ne Allah maɗaukin sarki ya koro shi gadan gadan a kanki in Allah ya so sai wannan bala'in sai ya kwana sai ya faɗa kan dukiya Allah ya cancanci godiya akan haka an gano wannan Allah na wannan jiya nake ji wani mutum ya zo da mota ya take wasu shanu kowane ɗaya za a iya sayar da shi ɗari da wani abu dubu ɗari da wani abu amma da aka yi yanka su dukansu ba so ce dubu ɗari da ishirin ba aka yi asara wanda yi abin zai magana ya ce malam Allah ne ya kaddara jika na yafi mai yiwa a kaina ne abin zai faru ko a kan iyalina ma sai Allah ya takaita shi a haka na gode ma Allah da ya haka kun ga wannan za'a abin da Allah ya karbe ma sai a gode mashi a kan haka abin da ya bayar ma a gode mashi mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya samu dace wa darra haka abin da Allah madaukin sarki ya kaddara zai faru mai cutarwa akan bayi to Allah ya cancanci su gode mashi akan haka saboda mai yiwa ko su zunubai da kike da su wanda za ki haɗu da Allah ranar kiyama da su in bai yafe maki ba ko kuma bai kankare maki tun a duniya ba sanadiyan wannan wuta za ki shiga to sai Allah ya jarrabce ki da wannan din ya kankare maki wancan zunubin Allah ya cancanci godiya kun gano wannan da kyau ku shi yasa musulmi duk inda aka same shi bai da lafiya ne yana cikin damuwa ne kina cikin kunci ne sai ce mai alhamdulillahi ala kulle hali sannan sai ce wa nafa'a haka abin da ya samu mutum na amfani ya gode ma Allah amfani zai iya samun ki ki samu riba ki samu aiki ki ci jarabawa ki samu lafiya ƴaƴanki da ƴan uwanki samu ɗaukaka duk wannan ki gode ma Allah amfani ne in kuma majinki yana aiki aka kore shi sai ki me sai ki gode ma Allah ta ce kora eh mai yiwa an kore shi sati ɗaya da koren shi sai wasu kuɗi sai suka faɗo ofishin wanda aka sa sabo sai ya cinye kun gano wannan sai binciken nan ya bada kan shi yaya za ki gode ma Allah da Allah maɗaukin sarki bai kaddare wannan abin zai fada kan mai gidanki ba abin godiya ne wa a'ata haka idan Allah madaukin sarki ya dauki baiwa ya bada a gode mashi wa mana'a amma an roƙa ya hana a gode mashi an gano wannan da kyau ko wa ala bi zatihi Allah madaukin sarki ya daukaka a bisa zatin shi wa sha'anuhu da kuma sha'anin shi fartafa'a Allah madaukin sarki sama yake da bayi duka yanzu idan wata ta cutar da ke ko ta hana miki ko ta kaza ita ba ta da wannan sifa da wannan cancantar na a gode mata amma Allah yana da wannan sifa da wannan cancantar lalle a gode mai saboda sama yake da kowa ba wani wanda ya daidai da shi wa amsaka samaa anil ardi an taqa Allah madaukin sarki ya cancanta a gode mai domin shine wanda ya rike sammai ba su rubto sun faɗo sun danne waɗanda suke kan ƙasa ba wa farashal arda kuma dole a gode ma Allah sakamakon yadda shimfiɗa mana ƙasa fan basata ga ta nan a shimfiɗe wasu hala kuma Allah ya sauwaƙa ta mai gini mai noma mai buƙatunmu na yau da kullum wata sa'a kuma ya mana ita ayyalwace gani har yau ba taɓa cewa wai mutane sun rasa inda za su je su zauna ba kwan taɓa cewa har yau akwai duk yadda za a yi gine-gine ina gaya ma kun ga faɗin najeriya in duk dan najeriya za a mai gida shi kadai gida ɗari kun gane wallahi sai waje yaro in za a ware ma kowa gona ɗari wallahi sai yaro gida ɗari gona ɗari wallahi sai yaro kun san inda jama'a suke zaune a najeriya shine ɗan kaɗan inda ba a je an noma ko an gine-gine ko an waye shine ke da yawa fili ya fi yawa a duniya har yau ba a cikin duniya ina fatan kun gane wannan to Allah maɗaukin sarki da ya yalwata ƙasa to abun godiya ne shi yasa in nan ya maki kunci sai ki kwashe jiki sai ki ina sai ki wani wajen kuma je ki zaman ki an fahimta Allah maɗaukin sarki ya taimake mu hamida nafsuhu Allah madaukin sarki ya yaba ma kanshi wa hamida ul wahiduna sannan bayi waɗanda suke kaɗe ta Allah da bauta to su ma sun gode mashi falahul hamdu kun ga godiya da yabo wannan na Allah ne kulluhu baki ɗaya qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace alhamdu kulluhu lillahi rabbil alamin dukkanin godiya baki ɗaya na Allah ne fa al mahmudu ala ma khalaqahu Allah madaukin sarki abin ayaba mai ne na abubuwan da ya halitta muna magana da wani masanin ilimin kimiyya yake cewa kun ga yan ƙananan kwari da za ku gansu a gida inda za a kawo muku irin amfanin da suke muku za ku yi mamaki a ɗaki sai ga tururuwa na ɗan tafiya ko eh to irin ɗan abinci da yake faɗi ko ɗan mai da yake ɗan zubewa ko ɗan wani abu da yake wani abu wannan abin suke bi suke cinyewa ya ce irin ƙwayoyin cutan da irin wannan ɗan ɓurɓushin abincin da ke ɗan ɗiga ko ya zube ba ku kwashe ba in ba irin waɗannan ƙwarin ko ɗan adam ba zai iya rayuwa a gidan shi kun fahimci wannan irin cututtukan da suke yawo sai zube sai su cinye shi yasa duk yadda kika zuba maganin ƙwari kika kashe kyankyasai kika kashe kaza sai ga irin waɗannan 'yan tururuwan suna nan su to wannan abin da Allah madaukakin sarki ya halitta saboda wannan ko amfani ne gare mu dole mu gode ma Allah akan haka Allah mun gode to shine sai yake cewa wa amara bihi haka duk umarnin da Allah madaukakin sarki ya bayar cewa a ayi kaza to kar mu ga abin yayi wa mu gode mishi yanzu ana cewa an ga watan azumi wata hankalinta ya tashi da Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da yayi azumi abin da ya kamata ki gode ma Allah akan umarnin da ya bayar na yin azumi akwai alheri da yawa tare da ki Wani ha anhu haka abin da Allah ma ya hana ya cancanci godiya kan haka wa mahmudu ala ta'atil ibad Allah maɗaukin sarki shine abun godewa a bisa daman da yake ba baye na yi mai biyayya za ci eh yanzu misali nan ba biyayyen Allah muka tare za mu yi ba Allah dole mu gode ma Allah yanzu akwai wata tana can kallo take ta ta tara zunubai Ko tana can yanzu aka gulma take yi ta ta tara zunubi amma ke Allah madaukakin sarki ce taso je ki ji maganar Allah dole ki gode ma Allah kan wannan aikin da'a wa ma'asihim haka da zaki ga wasu suna ta zunubi ku to dole ki gode ma Allah da Allah bai sa kina cikin su ba kin ji ɗaya dole ki gode ma Allah ga wasu za suna ta zunubi ba ke ke yi ba domin ki gane matsayin ki ne mai da'a da matsayin su na masu mai sabo yau idan ba masu zunubi a duniya ba za gane mutumin kirki ba yi ko za gane ba za a gane yanzu da za a ce tun matan duniya gaba ɗaya a ce kowace hijabi da niƙabi da safa take sawa za a gano wacce ba ustaziya ba amma yanzu kasantuwa akwai waɗannan tsalli tsilgi da suke yawo a cikin gari cikin shiriri ta ya sake gane ga waɗannan su ne mutanen kirki matan arziki waɗannan kuma su ne na banza dalilin da ya sake wa ke kun gane wannan da kyau ko sai da na banza ke gane na gari Allah ya sa mu dace wa imanihim wa kufrihim haka dole a gode ma Allah a bisa imanin bayi da kuma kafircinsu yanda babu kafiri a duk duniya za a iya gane alherin imani ba za a iya ganewa ba wa huwa mahmudu ala khalqil abrar Allah madaukin sarki shine abun a gode ma kuma a yaba ma sakamakon halittar mutanen kirki da yayi wal fujjar da kuma halittar fajirai da yayi wanda za ce fajiran ma sai an gode ma Allah kwarai ai in ba za a gode ma Allah kan haka ba ai ba za a iya sanin mutumin kirki ba wal mala'ika haka wajibi ne a gode ma Allah a bisa halittar mala'iku da yayi wa ala khalqir rusul da kuma halittar annabawa wa ada'ihim da kuma kiya annabawa yanzu in da Allah madaukin sarki san da ya aiko annabawa da manzanni suna zuwa suka fara wa'azi sai kowa ya imani da su yanzu malaman da za su biyo bayan su su ci gaba da wancan aikin wa'azi su kuma sun shiga uku domin suna fara wa'azi aka samu wasu sun yi imani wasu ba su imani ba to sai a ce ba su iya wa'azi ba ne kun gano wannan da kyau ku abin da suke faɗi ba irin na annabawan ba ne saboda ai ga annabawa su daga sun faɗa kawai kowa sai ya bi amma da yake Allah madaukin sarki cikin luɗufin shi da ya annabawan da ya turo annabawan sai kuma sai ya kaddaro suka yi imani wasu ba su yi ba to wannan dole a gode ma Allah kan haka domin idan haka ya faru ga 'yan baya sun yi wa'azi an iji to sai a ce ai annabawa ma sun yi ba duka suka ji ba an gano wannan da kyau ko wannan wani alheri ne na Allah wa huwa al-mahmudu ala adalihi fi a'da'ihi Allah madaukin sarki abin a gode ma ne kuma a yaba mashi a bisa adalcin da yayi ma makiyan shi yanzu misali makiyin Allah yana nan sai ga Allah yana bashi abinci yana bashi lafiya yana mai arziki duk abin da yake so tare da kuma yana kin Allah Allah yana mai adalci yana bashi kama huwal mahmudu ala fadlihi kamar yanda Allah madaukin sarki abin yabo ne akan falalan shi wa ni'amihi da ni'imomin shi ala auliya'ihi akan masoyan shi an fahimci wannan ba kowa ne cikin bayi Allah madaukin sarki yake mai irin wannan baiwan ba to in Allah ya maki falala ya maki ni'ima to sai ki gode ma Allah madaukin sarki akan haka cikin masoya Allah ma ke ta musamman ce an bayyance wannan yanzu misali idan kika kwanta a ɗaki kika kwanta a gadon asibiti ko kika kwanta a gidan yan uwanku sai Allah ya ɗauki ranki kin san wannan alheri ne ba dan karami ba gode ma Allah kan wannan an fahimta da Allah maɗaukin sarki bai saki muta titi ba ko ki muta a wani waje amma fa zai iya yi an gane yanzu faɗa za ke cewa a nan nan bakin hanyar mana wani mai talla irin wannan kayan trader wanda suke sa aka kawai daga tsayawa kawai daga mutuwa a filin Allah shi ke ɗazu ɗazu ba ba ciwon kai ba ciwon kafa ba ciwon komi ajalin a nan ya same shi shi kawai ake gaya ma ko abokinmu kwakwanci abokin abokinmu shi ma haka kawai sun zo da abokin shi ba sai ya ce bari ya shiga gida ya ɗauko mai kuɗi ya kawo mashi yana shiga ko ɗakin bai ƙarasa ba ya mutu ba abin da ya faru wallahi ajalin amin ya cika an gama an gano wani da kyau ku gode ma Allah in kyau gode ma Allah Allah zai kara maki fa kullu zarratin min zarratil kauni kun ga duk wani abin da yake kwayan zarra ne a duniyan nan shahida bi hamdihi su dukansu sun shaida godiya ga Allah lihaza sabbaha bi hamdihi samawati sab da wannan ne dukkanin sahaba ya sammai bakwai suke ma Allah tasbihi wal ard da dukkanin kasai wa man fihin da halittun da ke cikin su wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi da kika sani a duniyar nan yana tasbihi yana gode ma Allah sai dai ku ba kwa gane ko ku fahimci ko ku ji irin lafazin tasbihin da suke ba amma suna yi an gano wannan da kyau ko shi yasa kin tashi roƙon Allah ko bari ki ji yanda annabi yake roƙon Allah وروى البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يتحجد النبي إن يميك يتشكن زي يتحجدي قال سيتي اللهم لك الحمد أنت كيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق والساعة حق أزوال قالوا Allah madaukin sarki in zaki roke shi da wannan zaki iya da wannan kirarin gare shi yace Allahumma an Allahumma lakal hamd Allah godiya naka ne kai ka cancanci godiya an ta qayyumus samawati wal ard Allah kai ne ke tsaye wajen kulawa da sammai da kasai wa man fihin da halittun da ke tsakanin su baki daya walakal hamd Allah godiya naka ne laka mulku samawati wal ard mallakan sammai da kasai naka ne kuma fihin zai iya yiwa wani ke kulawa da kaza amma kazan nawaye musa a na wani ne ma yanzu misali polytechnic tana da ƙayyib mai kulawa da ita na shi ne shi mai kulawa ne randa mai abin ya yunkuro sai a yi mai sai ba da ba na shi ba ne shi sa mutum bai hura hanci ga abin da ba mallakan shi ba ne mun gane yanzu lokacin da goodluck jonathan yake shugabancin najeriya yan neja delta ɗauka suke yi najeriya tasu ce an fahimta ɗauka suke najeriya tasu ce amma sai da aka yi zaben nan suka tabbatar ashe najeriya ba nasu ba ne yanzu kuɗin da ke jakanki wannan shine naki ki abin da ke ga dama da shi amma kuɗin gayya a kake ta ka tsantsan ba naki ba ne dan randa masu abin suka yi yunkuro ke da kanki zaki gane ba naki bane kuma zaki rena kanki a haka yasa duk mai tsari da kan gado ko yana kallon abin da ba nashi bai bi tsari kuma ya abu kaffa-kaffa in ba haka ba yana nan sai ya rasa shi shi yasa da aka ce Allah shi ke kula da sammai da kasai kar ai tanin kulawan ba nashi bane a gaba sai annabi ya ce laka mulku samawati wal ard wa man fihin ai mallakan su mallakan ne duk abin da ke ciki ma mallakanka ne ba wai kulawan ne kadai ba an fahimci wannan da kyau walakal hamd Allah godiya naka ne ta nuru samawati wal ard hasken sammai da kasai Allah kai ne su mun gano wannan da kyau ko irin wannan hadisi ne ke batar da in bid'a da aka ce ta nuru samawati wal ard sai ce ai ga haske ok wannan hasken ne Allah ku gano ne sai ce to ai ba wani abu Allah ai wannan hasken ne Allah sai ce wane ne fassara maka abin da ake nufi kenan za mu tattauna wannan walakal hamd Allah godiya naka ne antal haqqu Allah kai ne gaskiya wa wa'adukal haqqu ka gaskiya ne wa liqa'uka haqqun haduwa da ke gaskiya ne wa qawluka haqqun magananka gaskiya ne wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta ma gaskiya ne wan nabiyuna haqqun annabawa gaskiya ne wa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haqqun annabi muhammadu ma gaskiya ne wasa'atu haqqun kiyama gaskiya ne kun ga manzo Allah da kanshi dole ya ce wa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakkun amma zai ga mutum wai yana dan wani dan abu wai zai ga diya cika kanshi da girman kai an fahimta muna karatun hikmatu min at-tarikh sai muka zo an kamo wani takadari daga cikin sarakunan arna da suka warware alkawari umar ya tura a yaƙe su gane sunan shi fairuz ana zuwa da shi sai ga Umar a nahiyatul masjid kamar ke ce a can kwanan masallaci ina kwanci sai ya tambayi wai ina masu tsaro ina masu kaza wanda duniya a wancan lokaci kaf ta kuma karkashin mulkin Umar dama manyan gwamnatocin misir ne Sham ne Rum ne Makka kuma ya ce su da yaki duka ba sauran gwamnati sai na shi kaga ba kowa to da kafin ya zo wajen umar ya sa ya yi kwalliyan alhari ne yi waye gaba ɗaya sai cire wannan ya zubar kun gano wannan da kyau ku daraja da kima ba a mukami ba ne ba a surutu ba ne a menene a imani ne da aiki kawai sa kalli yadda manzon Allah yake da tawalu amma ga mutanen ba su da komi fa kuma su ba kowa ba ne. Ka ga mutum ya cika duniya ne da cika baki an fahimci wannan da kyau ko za mu yi wannan magana insha Allah ku ji illan irin wannan ko tsakanin kawa da kawa karke da ki nuna wa alfahari Allah madaukin sarki ya tashi taɗe yake ko za ki rena tanki ka zaka Allah annabi inda ke ce aka zo wannan addan sai ya ce wa ana haƙƙun gano wannan da ke ya faɗa haka sai ce wa annan muhammadu wa annan muhammadan haka cikin amma addu'a ya karantar cewa mai wani biyu ka aka cewa rasulika in kai ne suke ce eh a bar shi kawai annau baya haka bai san a rintan mukamin da ba nashi ba ko ga yanda abu yake a canza da wata hikima a yi baya haka Allah shi taimake mu wa kazalika fa inna Allah azza wa jalla huwal hamid Allah shine abin yabo alladhi yahmudu ibadahu almuwahhidu domin yana gode ma bayin shi ko ya hamuduhu ibaduhu bayin shi masu ta Allah suna gode mai li'annahum ya'lamuna anna Allah khalaqa ad-dunya domin su bayi waɗanda suka san Allah su sun san Allah ya yi duniyan nan ne da lifte layi saboda ya jarraba mutane ta hinji wata sabuwa wai duniyan nan dama Allah ya ta domin a shigo ɗakin jarrabawa ne ba baki gane wannan ba kika miƙe kafa kike ta tsiya Allah na nana kallon ki an gane Allah na nan Allah in ta juya maki sai ki sha mamaki daidai ju duniyan nan matsalanta ne juyi juyi kenan wa khalaqal akhirah Allah ya halacci lahira lil jaza'i saboda a can za a sakamako mun gani ita duniya gidan jarabawa lahira gidan sakamako mala yace fahum yahmadunahu ala sarra su bayin Allah suna gode ma Allah akan in sun samu kansu a yanayi na farin ciki wadarra kuma su gode mai ma in suna cikin yanayi na damuwa Wai washi dona hufil ibada in sun tashi ibada suna kaɗai ta Allah kaɗai da bauta wal isti'anati wa du'a kuma suna neman taimakon Allah da roƙon Allah cikin bukatunsa kaɗai. hatta yakrimuhum bi jannatihi inda laka wannan ya sa suna haɗuwa da Allah ranar haɗuwa ranar kiyama sai Allah ya girmama su ya sa sa aljanna fa in ibtalahum in kuma a duniya Allah ya jarabce su da rashin lafiya ko da damuwa da bakin ciki da asaran dukiya da matsaloli saboru sai su haƙuri amma tsakaninmu da Allah muna iya yin haƙuri akan matsaloli eh ba mu iyawa duk wanda Allah bai taimake shi da haƙuri ba ko sai ya sha mamaki an fahimta amma in mutum yana da haƙuri wallahi zai nasara kan abubuwa da yawan gaske amma wanda bai da haƙuri fa za a da matsaloli ba na wasa ba haƙurin da mutum zai yi mai yiwa allah maɗaukin sarki zai ɗaukaka shi a gaba ne sai ya sa abubuwa sai su tafa ruwa a nan su tafa ruwa a nan a gani in yi haƙuri wancan ɗaukakan ta tabbata in bi haƙuri ba fa babu ɗaukaka yasa duk abin da ya faru ko haƙuri ya fi rakin ki yawa haƙuri ya fi damuwan ki yawa an fahimci wannan da kyau ko shi yasa Allah ya jarraba ki haƙuri wasu mutane so suke su zauna wai babu bakin ciki babu damuwa babu kunci a cikin ransa ƙaryan ku ta sha ƙarya wallahi sai kun yi an fahimci wannan wallahi sai kin yi haka kawai kina zaune abin da bai kamata ya bata miki rai bai zo ya bata miki rai abin da kika girma kika karfin shi ya zai ce zai maki wasu abubuwan da ba shi nan ba wallahi jarraba ki Allah yake yi an fahimci wannan da kyau ko in kike hakuri abin da zai biyo bayan alheri yana da yawa yana da yawa yanzu wannan tarbiyyar da kuke na yaron ku duk ba hakuri bane in ba hakuri ba za a iya tarbiyyar yaro ne hmm to sai ki hakuri akan abubuwa iri-iri da za su iya tasowa ina fatan mun gane akwai wanda yake gaya man a satin da ya wuce mun karanta hadis wani takadari annabi ya yi rabo ya ce ba a adalci ba kaza akwai irin wannan shi shugaba yana jin maganganu da yawa ku gane shugaba na jin maganganu da yawa irin yadda wanda ba shugaba baya ji haka abin yake saukowa gwargwadon jagorancin ga gwargwadon abubuwan da zaka ci kun fahimci wannan to kina zaune za ki rika jin abubuwa iri-iri na batanci abubuwa na damuwa abubuwa na kaza me ya kamata mutum ya yi ya kure kawo da kai kawai kun mutum ya gaza haƙuri sai ya shiga cikin matsalan da ba shi kenan ba kun fahimci wannan to shine annabi da ya gama raban a matsayin shi na shugaba sai wani ya ce ba kai adalci ko ya koma gefe yana ta zagin manzon Allah aka gaya ma annabi annabi har ya fusata sai ce an cutar da dan uwana Musa da abin da yafi wannan yi hakuri ce ma ni ma na yi hakuri muna cikin karanta hadisin shi kuma yana can gidan shi sai kawai iska kai mai karatun ashe a daidai lokacin yana rantsuwa ne a kan babban yaron shi da ke kula mai da dukiyan shi har abada ba za su kara ba da ya yi sakaci sun yi asarar wasu kuɗi nan kuma ana ta ba shi haƙuri don Allah ka yi haƙuri ka kalli girman alƙur'ani shi kuma yana cewa wallahi ba zai haƙuri ba kawai sai ga wannan bayanin su ya kai kunni shi sai kyarraf masu ba shi haƙuri suka ce to kaga ma manzon Allah ma ya ce ya yi haƙuri an ma yi ma annabi musa abin da ya fi wannan ya yi haƙuri ina ga kai sai ce nima ma na haƙura ganon shi wanda abin ya faru da shi aka ce ba za mai haƙurin ba shi shi ko da gudu ya ce wannan kasa ɗin da Allah a fitar mashi da shi wannan kasa ɗin yana da fa'ida za a rika sa shi lokaci bayan lokaci ana ji kallon ne ko Allah duk karatun da ake bai taɓa mai fa'ida ba sai wanne kuma ba mu yi dan shi ba yasa hakuri ya fi komi yawa cikin al'amuran duk wanda hakuri ya fi yawa cikin al'amuran za ta yi har ana cewa hakuri cinikin wa ko cinikin annabawa so da abin da ake masa hakuri za su a zage su a ci mutuncin su a wulakanta wanda suna daga hannu mutum sai ya zama tauraruwa mai wutsi a kawai shikenan a bugi dutse da shi ya mutu wala ba abin da annabi ba zai iya Allah ya mashi ba yanzu fa karuna ne ya zagi annabi musa ya mai sharri ya mai kazafi nan take allah ya sa ƙasa ta kama shi abubuwa iri iri ta kata mu san wannan allah madaukin sarki ya taimake mu mu riga yin haƙuri fa in an ama alaihim shakaru su irin waɗannan bayan allah idan allah madaukin sarki musu ni'ima sai su gode wanda zalika ƙala ta'ala fi wasfihim wannan ne ya sa Allah ya ba mu labarin siffan cikin alkur'ani ya ce wa qalu alhamdulillah kun ji ko bayan Allah na kware suka ce godiya ta tabbata ga Allah zai hada na haza wanda shi ya shiryar da mu wannan addinin rayuwan bin shari'an mutuncin kirkin yafiya kau da kai ita lissafin ayyukan alheri duka Allah ne ya shiryar da mu muka bi wannan tsarin wa ma kunna linahtadiya ai karfinmu da iliminmu da hikimanmu da dabaranmu bai kai ya shiryar da mu zuwa ga hakan ba laula an hadana Allah wanda Allah ya shirye da mu ashe shiryar ma baiwa ne daga Allah saboda haka Allah ya cancanci a gode mishi Allah ya sa mu dace wa qala aidan wa qala alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazana bayan Allah na kwarai suka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da me wannan bakin ciki da damuwa an gane yanzu misali jagoranci wannan dattijan da yake yanzu a kasan ya kata mu gode ma Allah da ya tafiyar mana da wannan damuwa da muke ciki an gane wani yake gaya mai ce irin wannan ɗan soki burutsun da fake a rediyo a nan ya ce in kika je maiduguri da yau ba kika yi ko mutanen garin sai sun baje gidan ku kuma ka ce mahaukata ku titi kuke nema ku kaza kuke nema dan ba a kashe ku ana kwashe ƴaƴan ku ana zuwa ana fasikanci da su amma yanzu an waye gari duk wannan abin ya zama tarihi a wani wajen an daina mun zauna lafiya ku ce wai ba a komi ba ko ba a komi ba tsaye da wannan fitinan kaɗai ba komi ba ne kuma ku dama an taɓa yin canji ba haka ba kuma yaushe buharin ya fara aiki? me ya fara yi kun fahimci wannan da kyau mu cewa muke mutane su kiyi haƙuri mu jira sai mun ga shekara hudu ta cika ba a komi ba in ma ta cika shekara hudu ba a komi ba sai an ƙara shekara nawa wala sai an ƙara shekara hudu ya zama nawa takwas wala an yi wannan ma ba za mu ci komi ba sai an ƙara wata hudu ya zama nawa in ma ba komi ba za mu ƙara ci akwai sauran uzuri sai an ƙara wata hudu ya zama nawa sha shida sannan za mu ce to an samu matsala sai an yi sha shida da sha shida sai an yi karo tukuna mu musulmi ne lokacin da annabi yaqub annabi ayyo ya zauna bai da lafiya aka ce wake ba za ka roƙi Allah ba duk san labarin ai me ce? sai tambaye matan shi ce rahama wai shekara nawa muka yi cikin ni'ima cikin yalwa cikin arziki cikin lafiya cikin kwanciyar hankali lissafo duk abin da suke ciki ta ce shekaru talatin da wani abu ita domin allah kawai ya jarrabce mu da wannan matsala na yaushe na shekara sha bakwai har ma za mu roƙi allah ce ki jira mana mai shekara talatin da hudu yi kankan kan doki wanda za ce ina zai yi ai ba ka aiki ba mu jira mu gani mana wallahi raki da garaje da muke ba daidai ba ne abin da ya kamace mu shine mai addu'a wannan damuwan na rashi da talauci mu ba ma musun ba a ciki shi kan shugaban kasa ya ce ana ciki shi kan shi ya sani amma babban abin da ya kamace mu ba raki ba mai addu'a kuma wanda ba kya tsammanin yanzu ba ba su da kuɗi ba su da shi amma tare da haka waza gansu kuma ganin su kwance kuma suna da shi to mu yawaita addu'a sama da yawaita surutu Allah madaukin sarki ga dama nan da wasu shekara ɗaya masu zuwa sai ga mutane hankalin su kwance har ma an manta duk wanda ta bare jikanta kawai rafa za ta ɗauko ba na zani ba na dala ka ji kowane dabar dariya oh, ashe kowa na son kuɗi Allah ya sa mu dace yanzu ba ce za a raba mutane kuɗi ba ana nan za a riga ba da za a ba dattawa za a ba wanda ba su da aiki za a yi kaza za a yi kaza kowa zai samu amma ba fa cewa muke mu za a ba mu ba da ba kar a fara wata eh, to malam kai ka faɗa ni ma na faɗa abin da na ji a rediyo ne Allah ya sa mu dace yanzu ba nan wani malami ya ce za a zo har sai a riƙa raba abincin layi layi mutane suna ganin wai ya faɗi ƙarya ba sai gashi gaskiya yaran ku na zuwa suna san abinci layi layi ai waliyi ne wannan malamin ai waliyi Allah ne ina fatan mun gano wannan da kyau ai babban waliyi ne cikin manyan waliyai saboda a lokacin ba maganan kuma gashi ya faɗa kuma Allah ya tabbatar ina ruwan Allah Allah ya sa mu dace azhaba annal hazana mun gode ma Allah da tafiyar mana da ni annal hazana wannan damuwa inna rabbana lagafurun shakur lalle ubangijin mu mai yawan gafara ne kuma wanda ya cancanci godiya yanzu misali ni na san a garin nan kuma ba garin nan ba ni na san a unguwan nan ko lokacin da ake ba da rumo cewa gobe sojoji za su shigo bincike ana nan ko babu dan Allah duk unguwan da aka ce za a zo bincike ana kwanci hankali amma yanzu ana cewa za a zo bincike ba mu gode ma Allah kan wannan ba tsakani da Allah rannan nake je a rediyo abin takaici jama'a abin takaici sojoji ne suka shiga daji suka je suka kwato wasu shanu amma da yake shi shugaban sojojin da ya wannan aikin da turanci yake faɗin magana mafi yawancin jama'a ba su gano abin nan ba ya ce ai wannan abin da aka yi ba ma abin da aka saba yi ne a baya ba sai ce rescue operation ne aka yi sai ga kowa wanda yake wajen yayi wanda ka san ake ce mai rescue ƙauyuka ne ƙauyuka ne barayin shanu suka je suka kwashe shanun ƙauyukan gaba ɗaya da matan gano suka yi daji da su duka suka mai da 'ya'yan da matan matansu shine aka je aka kama barayin aka kwato iyalan waɗannan mutane suka je su ba farin cikin ma shanin su dawo ba farin cikin wa ƴaƴan dawo to wannan bala'in Allah ya raba mu da shi ba za mu gode ma Allah ba wadda ce ta har yanzu bata fara ganin an zo ana raba buhun shinkafa guda kaza tun yanzu a fara kun fahimci wannan akwai abokina da ke garin wari da buhari ya wani jawabi sai ya kira na a waya mana ansa sai ya ce you don't kill us ya ce me muka yi ya ce ai shugaban nan naku ya ce za a inganta noma ba man fetur ba to kun kashe mu kun gani. Yace ce domin ana inganta noma har abada ba za a daina bukatan abinci ba amma za a daina bukatan ne fetur watan wata rana wallah za a daina ma abinci dole za a nema ya yanzu alfaharin da muke muku ko yan arewa cewa muke da fetur muke da kaza nan gaba ku za ku zo mu kuna wannan alfaharin na mun gode ma Allah cin da kun gane haka amma yanzu yan arewa sun shida su koma gonan madadin mu gode ma Allah da yi mun musulmi yan arewa da muke da kasan da za mu noman mai kaza mun ki yanzu ba cewa aka yi da jihar Kebbi da Taraba da Jigawa idan da za su yi noman shinkafan da ya kamata za su iya ciyar da Afirka ma Najeriya banda sauran jihohi ba shinkafa kadai banda sauran amfanin gona Kasan isra'ila tana takama da noman tafarnuwa ne kadai a garin kofa kadai za a iya noma ninki goma na tafarnuwan da isra'ila ke takama da shi ninki goma ƙasashen afirka da yawa suna takama da noman koko ne garin Legas kadai da oyo kokon da suke nomawa ya fi ƙarfin abin da afirka suke noma baki da wannan kaɗai bai ci mu gode ma Allah da Allah ya azurta mana ƙasarmu da komi ba roba da ake samu a kudanci can wajen Niger Delta roba kaɗai bishiyoyin roba da ke wajen nan zai iya wadatar da duk buƙatan Afirka wannan ƙarfe da muke duk ba za mu gode ma Allah kan wannan ba Allah ya mana mu'adanai Allah ya mana ƙasan noma makalin da yin ƙasan nan suke yi san mu gode ma Allah kan irin waɗannan abubuwan ba ma yi akwai matsaloli da muke sa kan mace. yanzu ran nan na Kano a hanya ina ganin duk an an yayyanka tumatir an zubar an an shashanya nace har abada ba zan sha miya mai wanda aka yi shi da da tumatir wanda aka busar da shi ba zan sha ba gara kar ai miya. kuma wanda zai ce ai dan kada da yanda aka a ah, dole a tsara yanda tsafta zai yi abin nan gani muke magana da abokiya da muka tafi da da shi na ce ya kamata tun da kana zaka je China ka je ka bincika ba za a rasa inji wanda za a rika drying ana busar da tumatir din ba kawai ana zuba mai kawai sai fitar da shi a bushe kawai wallahi ba za a rasa ba in ma ga ma yan China za su yi shi sai zama yanda yake ba abin da ya canza shi in yi bushe aka fito da shi sai shige wani waje sai a niƙa shi kun gano wannan sai a tumatir powder yanzu yanzu wannan fa shawaran da na bada inda ƙwararru ne a turai fa sai an biya daloli miliyoyi ba tumatir fauda sai a sayar da shi a saket. kina tafasa ruwan miya take me take zage sace ɗin sai ki barbada kawai sai ki ga tumatir kawai ya faru yadda kika san ɗanyi kowa kowa ko wanda suka taɓa yi ne kuna nan kwanan nan za ga arnan nan sun ji sun je sun yi kun bayyance wannan da kyau amma yanzu misali kina da kuɗi da sai a ce kawo kuɗin za su yi miki wannan injin ke fara sai ke ce Allah ya kiyaye yanzu ga wata mata can a lagos kamfani ta je ta ci bashi na kifi wannan ta zo da injina yanzu ba sai an gasa kifi an yi wane ne an kafe shi an yi a ana sa shi a inji kawai inji ne zai busar da shi yanzu kasashen waje take fitar da kifi kasashen waje ta yi arzikin ban mamaki gani a dan rana ɗaya tana fitar da kifi na naira miliyan ɗari hudu to kina tsammanin ta fita da naira miliyan ɗari za ta gaza cin naira miliyan 100 riba ne sai ga hankalinta kwance da 'yan uwanta da kowa da komi nata sai na muku wa'azi na muku nasiya ku kiyaye ka gode ma Allah kan bai wanda Allah ya mana muna zo na lafiya kuma akwai hanyar arziki da yawa kina samun yan kuɗin ki ma take nemo wannan wallah kina ɗaki fa kun ga wannan kyau ko sai ki samar da tumatir faura din ki sai ki sa sunan ki akai wasa wasa a hankali hankali shi kenan kin yi arziki ba mu ingantawa ne akwai lokacin da na ba da wasu shawarwari a nan mutane suke amfani da shi wasu suke amfani da suka samu alheri kun fahimta Allah maraukin sarki ya taimake mu amma wannan ba ina ba da shawara ba ne akwai wanda za su don ba za a rasa wannan abubuwan ba ba wai tumatir kawai a rika yin shi yana riɓewa wa ce wai a zo a yi kamfani wanda za a rika tumatir ɗin gwangwani da na leda da ake yi ba tsami yake da shi ba Ka ji ba daɗi girki wasu an sa kanwa me ya faru wannan kamata ya zo da tsarin chemical din da za a sa ya zama bai da waɗannan abubuwan kuma yanzu misali in za a dafa duka na gaske irin yadda mutum zai zo ga alama a ɗanyen yanka tumatir nan duk gaɗin shi na ɗan keke ɗan ba da ma'ana irin wannan tumatir ɗin da ake nikawa yana yi ya kamata a zo a yi kamfani wanda wani tumatir din aka bare shi a leda ko a gwangwani jajjage za a gani tumatir jajjage kenan ai wallahi cin da ake kunun tsamiya garin kunu ko ba yi ba ake fara kun san yanzu mafi yawancin sakwara da ake ci a kudancin najeriya ba da kawai ke yi ba ba ku san fa doyan ne ake samu sai a busar da ita sai a nika kawai in haka nika kawai shi kenan ana tafasa ruwa kawai sai a sa kawai sai a juya kawai sai a ce sakwara da semo da amala duk wannan menene fauda ne kawai to wannan abin shi ma za a iya yin fauda din shi arziki ne zina fara gaya muku wannan kuna fara samun kuɗi sai ku nemi wannan abin ku fara wadda ce yanzu malam ya zami to barin gaya makin da zaki yanzu ke je sai tumatir kwando ɗaya sai ke samu waje mai kyau sai ki yanka sai ki sa shi yanda ba zai kwashi ƙasa ba kuma ba zai baki bakila in aka gama in yayi ya bushe rumimis sai ki gwada sai ki ɗibo wani ɓangare sai ki daka shi in kika daka ya yi sai ki ɗiba sai ki miya da shi ki gani ka zuba shi a miya zai yi kamar niƙaƙƙi ba ta da wata matsala ba in yayi sai ki dan zuba shi ki fara zubawa a cikin leda ki samu wuka ce zafi sai ki dan manna bakin haka tumatir powder sai aka samu yara sai zai talla an ba da sana'a ko ba bayar ba ki gwada gwadawa ne ni ban ni ban taba yi ba amma tunani ne kawai ya zo min in dai wancan ku saurara in dai wancan da za a nika ai wanda za a busar ba sai an nika ba ko ba sai an sa shi a wuta an sa shi a ruwan zafi ake kaiwa a nika ba ko ba ka ake yi ba why not a daka shi ya zama powder ya zama gari ko a zuba shi a cikin miya haka kun ga ba to kuma su goma su injin nika za su ce muna kashe masu kasu eh mene suna ne nasu ne a'a ai wanzu wannan na fara gwadawa ka ce kai za ki fara gwadawa ne a gidanki ki gani in zai yiwu kuma kawo ko duk wanda je ta gwada ta samu babban business to a din naira dubu daya akwai na haka san a ciki Tun da ba ni ne na kawo fasahan ba inna lillahi wa inna ilaihi dan Allah ji bayawar Allah nan wai sai ta ji fasahan nan da tintini bata faɗi ba sai yanzu da na faɗa ko da ta wai da ma ai wasu ba su kai niƙa ai in ma suka sa shi jijjiga suke a turmi ke an ce ai fauda ba fauda suke yi ba kake faudan ba shi za a aje sai harkaɗi ba ana zubawa ba eh kana ni kawai sun ja wai wai abin da suke su za su lallaba su je su yi ne in suka lallaba suka je suka yi kun gane dan karin ci a kawo man 10% Allah ya shirya da mu jama mu gode ma Allah bisa wannan tsarin da ya mana an gane Allah mu gode ma Allah da Allah ya ma a yanayin da za mu iya yin sana'o'i iri-iri yanzu aka san isra'ila saboda rashin kasan noma akan kwano ko ba sa kwano irin namu mai zubarwa haka kwano yake fula da haka sai a zuba ƙasa a kai ana ke noma tumatir tattasai abubuwa iri-iri a sama wallahi ko ina dan lokaci dan kofar ɗakin ta kawai sai ta yafa a layyahu. kadin su haka suke kuma ku yanzu ga filin banza a gidajen ku duk ba ku yi wannan ba za ki iya sa a samu muke buhu na siminti ki bude shi haka sai a ɗibo miki ƙasa sai ki zuba a kai aka zuba ƙasa a kai sai ki ɗibo irin alayyahu sai ki yafa zai fito kuma zai yi in za ki miya ba sai kin aika sai sayo miki alayyahu ba sai ki me an kakkare zuki tattali ya zo ko bai zo ba za ki iya shuka me a tuna min sunan shi kubewa ai akwai lokacin da ba kubewa ɗan ya aiko zaki shuka a gidanki dan samu dan waje kaɗan sai ku dan zuba ƙasa haka sai ku shuka a lokacin da ba kubewa ɗanya sai a zo gidanki sai a tadda me kubewa ɗanya a gonanki kika ciro sai sa dole ma sai an koma gona ko an ki ala ko an so dama wancan mulkin da Buhari dama ya ce a koma gona ku kuma kun san wannan karan sai yayi ba an fara cewa ba za a shigo da shinkafa ba ko ana nan za a fara sha ba za a shigo da sukari ba ku noma raken da za a yi yin sukarin a najeriya ku noma kaza ku noma kaza shi yasa yanzu america ta fara ciwon bakin cewa ya sauke darajar me naira saboda kamfanonin su shigo shi kuma so yake kar Allah ya sa su sauke bai ya sauke darajar naira ba kun gano wannan da kyau ko abin da zai yi shine zai inganta noma ne kamfanonin a rika alkinta abin a kasan kun gano wannan idan wannan abin ya samu dole su shigo su siya da tsada mu ko mu samu mai arha kudin mai daraja amma dole sai mu haƙura mun shawuya mutane ɗaya ne da aka ce za ba su dama zo su noma a najeriya zan ce a'a sai da dokoki su ne 'yan china za su shigo da mutanen su ne da komi nasu su bar 'yan najeriya da wahala sai da kurka hamma kuna gani har 'yan kwarugo ba za su zo su ɗauki 'yan najeriya ba nasu za su zo da shi kun ga ba za mu yadda da wannan ba Allah madaukin sarki ya ce muke mu jama'a ya kamata mu gode ma Allah ko bai kamata lokacin za ku samu alheri mai yawa yanzu misali duk waɗannan kayan bukatun namu ya kamata aka yi su kar a bar su lalace sai a busar da su za su yi amfani yanzu abokina in magaje kasuwa da shi sai ya ce a auna mai tiyan zogala sai ga an auna ciyan zogala busa shi sun ci wake mai kake da wannan abu sai ce ai malam in za a ci wannan zogalan kawai tafasa ruwa za a yi sai a saka zogala a ƙara dafa shi ya ce da shi da ɗanyi wanda aka tsinko shi a yanzu aka dafa duk ɗaya ne kaga an samu ci gaba gani har rama ana mata haka ha alayyahu ana mai haka eh to waɗannan abubuwa ya kata ce muna asaran su yanzu a gida kin yi amfani da abu ya ragu kawai sai dake bashi yara su wulakantar suwa a sai ki busar da shi kina tarawa kaɗan kaɗan kaɗan akwai lokacin da zai ishe ki amfani kuɗin da za a je a siyo wannan abin ba shi ga cin asusun ki ba kenan haka yake yanzu dole kowa zai mai tattali kawai in ba ka ba jiki magayi kina nan bukata zai taso ki ce mai gida kawo kudi zai ce miki wallahi bai kwana da ko sisi ba wa zai sha wahala mafi tsanani ke da yayanki sai na baku shawara kowa ta kula da wannan yanayi mun gobe gode ma Allah wanda yake jin tausayin kasan ne yake jagorancin kafan da kuma yan kasan yake jin tausayin su in makiyin mu ne zai saka ma cikin wannan yanayin ko za su riga ɗiban kuɗin ne kawai suna suna holewa su kadai yanzu fa cewa da ake kudin da ake tsaran za a dawo da shi daga dubai in ya tabbata an dawo da su yana daidai da budget din nan da yi na 6 trillion tun da aka yi najeriya ba ta budget kamar na wannan shekarar mu to kudin kadai zai ishe shi ya budget na shekara goma da shi na dubai kadai na shekara goma wasu 'yan najeriya sun kwashe sun kai shi can daga su sai 'ya'yansu sai kawalansu sai waɗanda suka zuwa suna masa fadanci amma za ka dada waɗannan kuɗin in ni ne shi na tashi budget zan yi budget na 20 trillion komi sai an yi kawai ai ta aiki kuma aka ce faɗi sunayen waɗanda aka an so kuɗin nasu ba zan faɗi ba saboda ne saucin da dai ba da an saba su je kawai da mutuncinsu ba za a faɗi ba zan yi shuru wallahi kenan duk wanda ya ga an ce ya ɗiba ka ce kawo zai ne zai bayar don ya san ba za a faɗi shi ba amma mutum ya san za a faɗi shi sai ya tsiri subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum